E e Sashen Hausa na Studio Kalangu ya suma gabatar da labarai daidai karfe biyar da minti talatin a nan yamai. Mausararo Asuma da shi nake muku lemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji tasirin janyewar ruwan kogin Isa a wani bangare na jihar Tilibiri. akwai ƙarin bayani dangane da makarantun gaggawa a jihar difa a rahoton musamman na yau muna ɗauke da bayani kan wata haɗuwa tsakanin ƙabilu da wakana a bamako a makon da ya gabata ba da shawarar da ba amince da ita ba domin lalatawa ko sauyawa mulkin da ya daidai da tsarin mulki ko don tura 'yan ƙasa ko mazauna wani wuri su yaƙi ƙasa ko kuma su yaƙi juna waɗannan su ne laifukan da aka tuhumi mambobi biyu na ƙungiyar matasa ta e da a zandar waɗanda wato suka yi kira a makon da ya gabata da shugaban ƙasa isin muhammadu ya tsaya takarar neman wa'adin mulki na uku a shekara ta 2021 mu tuna muku da cewa an kama waɗannan matasa a zandar a ranar asabar da ta gabata aka kuma same su da waɗannan laifuka a jiya litinin. A yau 29 ga watan Mayan kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ke shagulgulan cikar shekaru 43 da kafuwa. Albarkacin haka shugaban hukumar kungiyar ya yi kira ga kasashe mambobin kungiyar wato ta Sediyawo su karfafa yakin da suke da ta'addanci su kuma haɗa kai wajen yaƙi da dumamar yanayi da mummunan abubuwan da ke tattare da shi musamman a fannin noma da kuma muhalli. Ya kuma bayyana cewa ya kamata a karfafa gwiwa sosai a shirin samar da kuɗaɗe na bai ɗaya. A yau ne aka soma wani zaman taro na ƙasa da ƙasa a birnin Paris na ƙasar Faransa akan al'amuran siyasa, jagoranci da kuma na tsaro na ƙasar Libi. manufar wannan taro shine samar da hanyoyin warware rikicin kasar ta libi ta hanyar ɗora nauyi a kan 'yan ƙasa da kuma 'yan ƙasashen waje muhawarar na gudana a karkashin jagorancin majalisar ɗinkin duniya tare da halartar mayan masu hannu a cikin rikicin kasar ta libi da kuma wakilan kasashe goma sha tara da ke kokarin ganin an warware rikicin shugaban ƙasar nijar isuf muhammadu na halartar wannan taro na muhawara. Wasu majiyoyin 'yan sanda sun rawaito cewa an kama wata bindiga mai suna pistole automatic ga samfurin Falcom da ke da da harsasai 47 da aka boye a cikin na'urar magana da ake kira Oparler. An kama bindiga ne a wani wurin bincike na 'yan sanda da ke hanyar Agadas da Zandar. Haka zalika 'yan sanda sun kama tini uku wato iri uku da suka hada da na sashen 'yan sanda masu yaƙi da ta'addanci daya Da ɗaya ta tabbatar da tsaro da kuma wato ta yaƙi. har wa yau a wannan ranar ta jiya ma'aikatar 'yan sanda ta abalka jihar tawa ta kama miyagun ƙwayoyi masu nauyin kilogram 44 mutanen da ke dauke da kwayar ya ɓoye ta ne a cikin wani sandiki mai dauke da tumati yayin da ya fito daga gaya a kan hanyarsa wato kan babur a inda ya nufi wato cibar barkatan a arlit lamarin janyewar ruwan kogin isa na ɗaukar hankali sosai a karamar hukumar karkarar sindar na jihar tilibiri inda ake gudanar da ayyukan noma a gabar kogin isar janyewar ruwan ta kai matsayin da al'ummar wannan yanki ba su san nayi ba gungun muhammad dantani ya tuntuɓi hassan sita magashin garin sindar ta wayar tarho domin jin ƙarin bayani Al'amari ne da bamu taɓa gani ba a zamanin mu. A wajen wannan wuri na noman garake, inda ruwan da muke janyewa domin ban shuka mu a halin yanzu ba ma samun su suna fakewa. Abin yana matukar tasiri na amfanin da muke samu. Al'umma suna cikin fargaba saboda a cikin wannan yanki jama'a suna noman shinkafa ne sau biyu a shekara. Amma da zarar sau ɗaya ne ake iya samun noman shinkafa shi ma sai a lokacin damana to ba shakka wannan abu abin yana iya tasiri bisa karancin abinci ga al'ummarmu. Kun san mu muna dogara ne da amfani musamman abin da ya shafi kiyo da kuma noma. Amma mu abin da yake ɗaga mana hankali shine koginmu yana ta ɓacewa. Wannan yana iya kawo cikas ga rayuwar al'ummar al'ummarmu. Bayan mummunan harin da wata dorina ta kai wa wani masinci a makon da ya gabata a Tilibiri, hukumomin jihar sun sami izinin hallaka dorinar da ke ci gaba da yi wa masu kwale-kwale barazana to sai dai waɗanda ke ƙoƙarin kashe da doranar suna cin karo da matsaloli madam hamsatu amadu daraktar ma'aikatar gandun daji ta jihar tilibiri ta yi wa haruna su mai wakilinmu ƙarin bayani To da yake an sha samun korafi a game da wannan dorinar ofishin minista sun ba mu izinin kashe wannan dorinar. Sai dai kafin kashe dorinar a cikin ruwa sai an tuntuɓi masinta da kuma sarakan ruwa. A rana ta farko mun gwada ba a samu nasara harbe dorinar ba. Hamida ɗaya daga cikin sarakan ruwan ya tafi inda ya cike dare tare da masunta inda suka yi ƙoƙarin kashe dorinar amma abin ya gagara. A washe gari mun tambayi masunta su shige mana gaba mu kuma sai mu karasa. Ana cikin haka ne Hamida sarkin ruwa ya ce da zarar wannan dorinar ba ta kashe mutum ba, to ba wanda zai iya kashe ta. To ana cikin wannan ne dorinar ta fara jirkita kwalokwalo. A hali yanzu dai kwalokwalo biyu ne suke bisa ruwa. Sai dai shi tsohon ya kasa fahimta, saboda ba iya kashe mutum domin a samu nasarar kashe dabba. Jamal. A ran da ta gabata ne a garin Arlita aka yi bikin karɓar wasu kayayyakin aiki da aka tanada domin waɗanda suka bar aikin safarar bakin haure ta barauniyar hanya. ƙungiya mai zaman kanta ONG karkara ce ke tallafawa wannan furoje da kudade wato domin takardun mutane 243 da aka tantance cikin tsarin gudanar da ayyukan samun 'yan kudade. Isyako Ayuba wakilin kungiyar ta ONG karkara ya yi wa Usman Umaru ƙarin haske. A ranar yau an samu zubin kuɗin tallafi ko da ba jimillar ba ce gaba ɗaya. Nan da ɗan lokaci kaɗan dukkan kayan aikin za su iso kuma dukkan wa'anda lamarin ya shafa za a baiwa kowane ne nashi. Abin da ya waje ba a tunasar da shi shine wa'annan mutane taimako ne ake ba su domin su samu ingantar da rayuwarsu ba don su sayar da shi bane nan take don su yi ayyuka ne da za su kawo masu riba wadda za ta ba su ma damar har su ɗauki wasu aiki. Samun cimma nasara ga wannan aikace-aikace ya dangantu da ababuwan da su kansu za su zartas. Don ko akwai wasu takardun tambaya da kenan suna jira zuba masu tallafi na rataye da yin nasarar da wa'anda aka baiwa kayan suka samu. A shekarar 2015 a jihar Difa an kafa makarantu na gaggawa domin baiwa ɗalibai 'yan gudun hijira da waɗanda suka bar mazauninsu damar wata sanadiyar hare-haren ƙungiyar Boko Haram damar ci gaba da karatu. A jimlace dai makarantu 261 aka kafa domin ɗalibai 52,516 'yan Nijar da kuma 'yan Najeriya kwatankwacin kashi 57 cikin 100 na adadin ɗalibai na jihar. kamar yadda daraktan ma'aikatar ilimin ƙananan makarantu na jihar difa hassan hamza ya bayyana wa Gello Maryama Kenda ta wayar tarho. Akwai makarantun karɓa da makarantun sansani. Difa na da kwamin goma sha biyu, akwai guda takwas da ke cikin tsarin gaugawa. A jimince dai muna da makarantu 261 da aka kafa da gaugawa. Akwai ɗalibai da suka fito daga Najeriya, akwai wanda muke ce ma 'yan gudun hijira na Najeriya. Muna da 'yan Nijar da ke Najeriya da zama suka dawo gida Nijar. Ba wani fasalin tsarin karantarsuwa na musamman irin na Najeriya. Fasalin mu ne kawai. Yaran yau da gobe sun samo fahimtar ɗaukar darasin. Yaran Najeriya dubu goma sha biyu da ɗari shida da tamanin da tara gare mu a cikinsu akwai 'yan mata dubu shida da ɗari shida da goma wanda suka yi gushi daga mazauninsu na ainihi muna da dubu goma sha biyar da ɗari da saba'in da takwas 'yan mata dubu bakwai da ɗari shida da goma sha ɗaya muna da wa'anda suka dawo gida su dubu hudu da ɗari takwas da tamanin da takwas akwai 'yan mata dubu biyu 2,554. Ana shigar da gura da ake kira kankana wato sosai a kasonin Nijar, ana kuma amfani da kankana sosai musamman a wannan lokaci na azumi saboda ɗanɗanonta mai zaƙi da kuma ruwan da take kumshe da su. Banda haka kankana tana amfani sosai ga lafiyar jikin ɗan adam kamar yadda jami'in likita na fannin abinci Abdulrazak Bello ya shaidawa Nafisa Adamu. Amfanin kankana dai na farko dai waɗannan ruwan suna da matuƙar mahimmanci ga mai azumi musamman a wajen buɗe baki. Kankana tana ɗauke da sinadarai masu gina jiki kamar vitamin C da vitamin A, inda su waɗannan sinadarai suna da amfani wajen inganta lafiya na kare rana, kuma kankana tana da amfani sosai. E eh, kwarai da gaske har da 'ya'yan kankanan ana iya amfani da su, saboda suna ɗauke ɗauke da sinadarai na vitamin A kuma an san wannan bitamin A yana taka muhimmiyar rawa wajen haihuwa don haka ne ma a cikin waɗansu ƙasashe ake kiran kankana alamar haihuwa. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zango FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zango FM. A Tano. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zango FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zango FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zango FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zango FM. Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Tirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman. A makon da ya gabata an yi wata haduwa tsakanin kabilu a Bamako babban birnin kasar Mali. Ganawar ta shiga tsakanin wakilan kabilar Fulani na Nijar da na kabilun Bugaje da Larabawa na Mali. Wata kungiya mai zaman kanta mai suna Pro Mediation da ke aiki a fannin tsaro ce a yankin Sahel. ta shirya wannan haduwa da manufar sake kaddamar da tattaunawa tsakanin waɗannan ƙabilu makwabtan juna domin wanzar da zaman lafiya a tsawon iyakar Nijar da Mali. Mubakar Yallo, shugaban majalisar makiyayan arewacin Talibiri, ya halarci wannan haduwa kuma ya yi wa Alasan Kuzi Mamadu ƙarin bayani. kwanakin bayan ga lallai mun tai mali akwai wani association wani oyin da aka ce mai pro sun su suka cawo mu kace mu zo mu tamtamna da mutane mai tunda kun san masalan da a tsakanin mu da iyakan mu da mali fitina ne wanda yake nan tsakanin kabilo kabiloli da kabilan fulani da buzaye don shi yasa aka kira mutum da bara mun gana da su muka gana da su muka yi magana muka sai da magana muka ce do mutane a zamna lahiya makiyaya ne dole ne za a zama lahiya mu ga yaya za mu yi mu gamu kuma mu ga mu samu hanyar wanda ga samu kwanci hankali ya dawo cikin azabar wannan bisan shine muka tattauna to lalle duk kabilolin ya kowa yarda da a yi lahiya bisan shi to ina ma kwanakin ga in Allah yarda za mu gamu mu ga ya za mu yi mu sa hannu kwanakin ga akwai wani sabon group da aka yi na hullani yana so ya kara mu hullani ni magana wannan mu ma mun ji shi ne fi sibirillahi ba gaskiya ne ba Buna mu muka san da muka ji cikin mali ne inda wurin da aka ce masina mutanen masina ne suka ɗauki bindigoci suka ce za su kare kabilansu hulani ne amma ba Niger ne ba Burkina ba babu Nigerian ciki babu Burkina ba ciki aka yi wannan mu bai kai ma wani dogon zance ba mutanen gaciya da MSA su ne bayan kashe-kashen da aka yi babu wanda ya tun bara ne suka hara tun mutanen ga kuma an kawo su ne nan ne Niger ne mutanen Niger suka kawo suka je su zo su kama mu soja mu su yi aiki tsaro shine irin masaloli da muke hudi eh harkan tsaro bai kamata a ce gwamnati ya sa talaka ciki au a dauke ki soja kai aiki ko ko a barka amma mutanen nan wanda suka kashe mutanen agai wannan mutanen group biyu ne gaciya da MSA gaciya yan imgard ne MSA yan dausak ne ba a cewa ba a san da wane ne suka yi shi shi yasa muka ce harkan ga yanzu dole sai an kai shi kotu duk wanda a hannun shi ciki ya kamata a hukuma shi a sa shi a kai shi gaban shi kotu kuma a yi mai abun da ya kamata madala masu tare karshen labarin namu kenan na marishin yau zan bar da habibu garba wanda shigo ɗakin magana domin ya kawo labarai da halshen zabarmanci a yi saurare lahiya studio kalangu Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da ɗaya zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba da takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba da bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Kalangu. Ku sauraron shirye-shirye Studio Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Studio Kalangu ina so kuma ina yadawa.